This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis tara ga watan Mayu na shekarar 2024 kafin ku jabuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz gwamnatin Biden ta dan dakatar da safarar wasu makamai zuwa Isra'ila a sa'ad da ake bayyana damuwa akan manufarta na faɗaɗa hare-harenta na soja a Rafa karan farko tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas. wani abun fashewa da aka dasa akan wani babur ya kashe jami'an tsaron taliban akalla su uku a yankin arewa maso gabashin afghanistan inda ake tashin hankali sannan wasu shida sun jikata a jiya laraba 'yan sanda a birnin washington sun tarwatsa wani rukunin masu zanga-zangar goyon bayan filistino da suka yi tirshe a jami'ar george washington da sanyin safiyar jiya laraba tare da tsare mutane 33 kanin labaran kenan A cikin shirin namu na za ku ji cewa tattalin arzikin duniya na asarar kimanin dala tiriliyan uku da shida saboda rashin gaskiya. corruption kamar yadda muka sani na cikin ababa da ke koma da kowane irin gari baya mun zo afirka ko ghana zan yance corruption din number one da ke koma da mu baya bayan nan kuma za ku ji cewa a najeriya 'yan majami'ar united methodist church sun yi barazanar ficewa daga majami'ar ta duniya saboda amincewa da wani kudiri da ya goyi bayan auren jinsi to saboda haka mu a Najeriya dole mu nisan ta kamu da su dole kuma ba za mu yi abun da zai kawo yayan mu illa a gaba ba muna sayawa akan gaskiya akan ban gaskiya kwarewar littafi mai sarki shi yasa Allah ya hallaka Sodom da Gomorrah Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A karan farko tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas, gwamnatin biden ta ɗan dakatar da safarar wasu makamai zuwa isra'ila a sa'ad da ake bayyana damuwa akan manufarta na faɗaɗa hare-harenta na soji a rafa wani matakin da amurka bata yi na'am da shi ba wannan mataki na amurka ya biyo bayan wata ganawa da isra'ila akan yadda za ta iya amfani da wata dabara wajen tankarar hamas a nan fiye da yadda suke a gaza abinda wani babban jami'in gwamnati ya faɗa kenan cikin wata sanarwar da ya aike wa muryar amurka jami'in ya buƙaci a sa kai sunan shi domin tattauna wannan batu mai mahimmanci kai wata hari ta ƙasa a rafa da ke yankin kudancin birnin gaza zai jefa rayuwar fararen hula miliyan 1.3 waɗanda suka ƙaurace daga yankin arewaci da tsakiyar birnin don neman mafaka daga hare-haren gayyar sojojin isra'ila bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara an kashe jami'an taliban akalla su uku a yankin arewa maso gabashin afghanistan inda ake tashin hankali jiya laraba sannan wasu su shida sun jikkata mabambantan majiyoyi kama daga mazauna yankin da ma'aikatan asibitin yankin sun tabbatar da alkaluman waɗanda abin ya ritsa da su a bayanansu sun ce wani ɗan ƙaramin abin fashewa da ake liƙawa wanda aka dasa akan wani babur ne ya doki motocin sojin da suka yi jerin da suke tafiya a jerin gwano a faizabad sharkwatar gundumar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan taliban ya tabbatar da alkalaman mutanen da harin ya ritsa da su yana mai cewa an yi harin wani sashin dakarun tsaron ne waɗanda suke da alhakin sa ido akan masu noma shukar opium domin su lalata shi abdulmatin kani ya ce an kaddamar da bincike don gano musabbabin harin 'Yan sanda a birnin Washington sun tarwatsa wani rukunin masu zanga-zangar goyon bayan Filistinu da suka yi dirshi a jami'ar George Washington da sanyin safiyar jiya Laraba tare da tsare mutum 33 abinda hukumomi suka shaida kenan. an yi kamen bisa samun su da laifin yi wa jami'an 'yan sanda duka da shiga harabar hukumar 'yan sanda na gundumar columbia abinda ofishin 'yan sandan birnin ya faɗa kenan wani kwamitin majalisar ƙasar ya ɗage zaman sauraron lamarin da ya faru a jami'ar jiya laraba tun farko dai an shirya cewa magajin garin gundumar columbia muriel bowser da shugabar 'yan hukumar 'yan sandan washington pamela smith za su yi bayani a gaban kwamitin ayyuka na musamman da bin diddigi akan yadda jami'ai suke tafi da lamarin zanga-zangar to madalla jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga ghana an kesta cewa ana samun asarar kimanin dala tiriliyan uku da shida a tattalin arzikin duniya a shekara a sandiya harkokin da suka danganci cin hanci da rashawa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi gargaɗin cewa lamarin na buƙatar kulawa cikin gaggawa domin tabbatar da ci gaban zamantakewa da tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa ga rahoton da wakilin idris abdullah bako ya aiko mana shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa daga kasashe 21 a afirka na ƙungiyar kasashen commonwealth na gudanar da taron ƙara juna sani a birnin accra da nufin bunƙasa ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa a yankin sakatariyar ƙungiyar commonwealth ce ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ghana kuma taken taron na bana shine ƙarfafa cibiyoyi da tabbatar da gaskiya hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa a afirka ta commonwealth mataimakin babban sakatare a sakatariyar commonwealth farfesa louis francesi ya jaddada illar cin hanci hanci da rashawa ga ci gaban Afirka musamman idan aka yi la'akari da albarkatu da dukiya da ke cikin nahiyar. The global cost of corruption is 3.6 trillion dollars a year in the world and of course you can never explain. Ya ce asarar da aka yi kan cin hanci da rashawa a duniya ya kai dala triliyan uku da digo shida kuma ba shakka ba za a iya yin bayanin yadda kashi arba'in cikin ɗari na albarkatun ma'adanai na duniya suka kasance a Afirka da damar maki masu yawa da tarin makamashi da yawan matasa amma kuma kuma a zahiri ba a ambatar mu idan ana batun masu manyan tattalin arziki a duniya da kudaden shiga na GDP da kuma ci gaba. Ina mafarkin waɗancan manyan shugabannin da suka kafa Afirka. Kamar yadda babbar sakatariyar kungiyar Commonwealth Right Honorable Patricia Scotland Casey ta ce, Afirka na asarar sama da dala biliyan hamsin a duk shekara saboda safarar kuɗi ta haramtacciyar hanya. Hakika cikin shekaru hamsin da suka gabata, asarar da Afirka ta yi ga cin hanci da rashawa ya zarce adadin duk wani taimako sakamakon raya ƙasa da aka samu a wannan lokacin. Anthony General kuma ministan shari'a na Ghana Godfrey Debo Dami wanda ya wakilci shugaban kasa Nana Akufo-Addo ya ce gwamnatin su ta aiwatar da matakan dakile cin hanci da rashawa. The government of President Nana Dankwa Akufo-Addo in 2019 spearheaded the passage of the Right to Information Act 2019 at 989. Ya ce gwamnatin Nana Ado Dankwa Akufo-Addo a shekarar 2019 ta jagoranci zartar da dokar kare haƙƙin bayanai wato doka ta 989 ya ce gwamnati ta ƙarfafa kan ne domin yana da muhimmanci muhimmanci samun labarai da yada shi ba da tsangwama ba a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa. Lauya Anas Muhammad mai yaƙi ne da cin hanci da rashawa ya yi ƙarin bayani game da illar cin hanci da rashawa a nan Ghana da ma Afirka baki ɗaya da kuma wasu hanyoyi da za a daƙile su. Corruption kamar yadda muka sani na cikin ababa da ke koma da kowane irin gari baya. Mun zo Afirka ko Ghana zan yance corruption ne number one da ke koma da mu baya. Tackling corruption abu ne mai wuya amma maganin inda muka sani shine institutions in corruption ganan ga muna da su akwai eoco akwai osp akwai shiraj akwai cid akwai parliament akwai su me yasa ne akwai wadanga institutions amma corruption bai zuwa kasa bisa abin ke zuwa kawai ne ba mu ba institutions dama suna aiki amma batun law su dai a matsayina as lawyer akwai law su dimbin yawa inda ainihin a attack corruption insha Allah za a yi attack. tackle da corruption problem ne institutions na biyu kuma application of law an yi an magance biyun ga dai kwana batun corruption ko ba ya an fi da shi ba dai zo kasa taron wanda za a kammala a ranar 11 ga watan mayun 2024 ya haɗo kan mambobin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasashen commonwealth afirka da manyan jami'an gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ƙungiyoyin farar hula da masu tsara manufofi don a tattauna illar cin hanci da rashawa ga ci gaba bai ɗorewa Afirka da kuma gano sabbin hanyoyin yaƙi da lamarin wanda ya addabi nahiyar. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla da Idris Abdallah Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu. wakilan gwamnatocin afirka akan bayanai da fasahar sadarwa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa jakadu da ƙwararru za su gana a nairobi a cikin wannan makon domin tattauna yadda za a iya amfani da data tsakanin ƙasashe ba tare da barazanar yi wa bayanan sirrin mutane kutse ba ministan bayanai ya da bunƙasa tattalin arzikin dijital na ƙasar kenya eloid Owalo ya ce Afirka na bukatar ta inganta dokokin shari'arta domin ta shawo kan kalubalolin da za su iya tasowa da suka shafi lamuran digital. What will enable African countries to remain relevant in the digital marketplace will be A nan Owala kenan yake cewa abin da zai taimakawa kasashen Afirka su zama masu mahimmanci a fannin kasuwancin digital shine gogewar mu a fannin kirkira da fasaha tsarin aiki da kuma kwarewa a akan yadda ake mu'amala a fannin dijital hakan na nufin cewa akwai buƙatar mu ci gaba da jajircewa la'akari da abubuwan da ke faruwa a inda muke gudanar da ayyukanmu mu kwaskware dokokinmu mu yi tunani akan abin da muke so mu aiwatar a ƙarshe a shirye gwamnatin biden take ta tsaurara matakan ba da mafaka a kan iyakar amurka da mexico da taimakon wata dokar da ka yiwu a fitar da shi yau alhamis bisa bayanan wasu majiyoyi da ke da alaka da batun su uku manufar wannan sauyin shine don a rage alkaliman bakin haure da ke shigowa amurka ta barauniyar hanya dokar za ta buƙaci a binciki bakin haure a farkon lokacin tantance su don ba su mafaka da zumar fahimtar ko za a hana su mafaka sannan a da su kasarsu ba tare da bata lokaci ba kamar yadda majiyoyin da suka buƙaci a sakaye sunansu suka bayyana domin su samu damar yin bayani akan tsarin gwamnati sun kara da cewa da alamu takaitaccen mataki ne biyu daga cikin majiyoyin sun bayyana cewa za a binciki bakin hauren da ke neman mafaka akan batutuwan da suka shafi aikata manyan laifuka da batutuwan da za su kasance barazanar tsaro A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu leƙa Najeriya da mabiya 'yan majami'ar United Methodist Church ke ci gaba da nuna rashin amincewa da hukuncin da babbar ikkilisiyar majami'ar ta yanke na amincewa da 'yan luwaɗi da maɗugu a taronta da ta saba gudanarwa duk bayan shekara hudu a ƙasa amurka mabiya wannan ɗarika dai sun yi barazanar ficewa daga majami'ar ga rahoton da wakilin mulado salisu garba ya aiko mana tun biyo bayan da majalisar koli na gudanarwa na united methodist church ta gudanar da taron amincewa da yan ludu da yan madigo kan cewar cocin za ta ci gaba da mu'amala da su a hukumance walau ɗaura musu aure ko kuma su zama fastoci a tsakanin su lamarin da ya janyo mambobin ɗarikar united methodist church a Najeriya, yin amincewa da wannan kuduri da majalisar koli na cocin ta gudanar a birnin Amerika, a makon da ya gabata hakan ne ma ya sanya shugabannin gudanarwa na wannan ikilisiyar da ke da headquarter a Jalingo fadar mulkin jihar Taraba yin taron manema labarai ta hanyar nuna nasu ra'ayi dangane da kin jinin wannan kudirin. Reverend Ayuba Baba Zaliyo Ila wadda ke zama mataimakin Bishop John Wesley Yohana shine dai wadda ya jawabi a madadin Bishop wadda ya ce wannan kuma illa ni ga rayuwa mu ba za mu yadda da wannan ba mu shi yasa muna nisantan kanmu mai girma Bishop ma ya nisanta kansa da wannan so saboda haka mu a Najeriya dole mu nisanta kanmu da su dole kuma ba za mu yi abun da zai kawo wa yayanmu illa a gaba ba muna sayawa akan gaskiya akan ban gaskiya kwarewar littafi mai sarki shi yasa Allah ya hallaka Sodom da Gomorrah a farawa sura 19 aya 25 zuwa 30 da takwas mu a Najeriya ko mu kadai ne za mu bauta wa Allah domin mu samu cikakken mulkin Allah mu ikkilisiya ta United Methodist Church a Najeriya mun ta kanmu daga wannan matakin da suka dauka wannan majalisa ta koli domin illa ne ga rayuwarmu ga yayanmu masu zuwa shi kuwa a nashi bangaren Godfrey Yohana Jarmai wanda ke zama shugaban shugaban makarantar wannan ikkilisiyar shima ma ya yi jawabi yayin da na yi masa tambaya kan cewar anya kuwa wani al'amari ba zai kawo bangaranci a wannan majami'ar ba. Ai ikkilisiyar nan ta riga ta dare domin kalmar nan bangaranci ma ai darariya ce ta riga ta dare menene ya kawo bangaranci bangaranci ya nuna cewa ra'ayi bai zo ɗaya ba to idan ra'ayi bai zo daya ba ya nuna cewa kai kana da ra'ayinka ni ina da ra'ayina amma kar mu manta fa cewa dukkanmu mu kirista ne to idan kirista ne duka littafi mai tsarki ɗaya mun yarda da shi me ya kawo zancen bangaranci abin da ya kawo zancen bangarancin din guda ɗaya ne zancen luwaɗi zancen luwaɗin nan shine ya kawo bangaranci domin tun shekaru hamsin da biyu da muke ciki an yi ta kawo wannan kudiri ana jefa kuri'a a kai baya samu wucewa sai wannan karo shi kuwa rabaran yoti audu farawa yi daga cikin littafin bible inda ya fara karantowa kamar haka a cikin wata littafi leviticus sura goma sha takwas aya ashirin da biyu ta ce wannan abun kyama ne namiji ya kwana da namiji namiji saboda haka ba nufin Allah bane ba tunanin ubangiji bane inda tunanin ubangiji ne da Allah da ya hallaci Adamu da ya hallaci kuma Yakubu domin ya zama mata ga Adamu amma babu Allah ya hallaci Adamu sai ya zo ya hallaci Hawwa'u mace ce so wannan shishigi da rayuwa da duniya take kawo mu tana tura mutane zuwa ga hallaka wannan al'amari dai ya biyo bayan taron da majalisar koli na gudanarwa na wannan majami'ar ta United Methodist Church ta amince da 'yan ludu da 'yan madigo a hukumance. Za a iya cewa dai wannan kuduri ya janyo kartan kasa da nuna wa juna yatsa a wannan majami'ar da yanzu haka take shirin daidaicewa sakamakon wannan kuduri na amincewa da 'yan ludu da 'yan madigo lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya a gaida lado salisu garba kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM baya ga ka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah ya Allah hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri amma kowane dan adam yana da yakacin hakurinsa akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri ka sai gaza ina son dukkan su biyu kowa ya fi karfin zuciyar shi duk wanda ki gana wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi a kan ya kasa sauke haƙin da Allah ya sa kai to gaskiya akwai shi a cikin masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Bincike na baya-bayan nan da aka gudanar a Najeriya na nuni da cewa akalla mace ɗaya cikin uku ko dai tana fuskanta ko kuma ta fuskanci cin zarafi a cikin gidan aure. Kuma duk da yake ƙungiyoyi, cibiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da jan hankalin al'umma kan wannan matsalar lamarin na ƙara ta'azzara da yake kai ga naƙasa ko asarar rayuka. Makon jiya bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamari sun zayyana yadda lamarin ke tasiri a gidaje da kuma yadda al'umma ke taka rawa wajen ruruta wannan wutar. Yau ma muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya da 'yan gwagwarmaya kare hakkokin mata Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma lawali ibrahim babangida ma'aikaci a gidan talabijin na wandala da ke birnin tarayya abuja 'Yan maya Hauwa ta bayyana tasirin haƙuri a cikin gida da kuma lokacin da ya kamata a ja layi. A ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Haƙuri na zamantakewa zai haifar da alheri amma a matsayina na mai rajin kare hakkin bil'adama na san cewa kowane ɗan adam yana da iyakacin haƙurinsa saboda haka idan ka kai wannan gabar na iyakacin haƙurinka abin da ya kamata ka yi shine ka nemi hanyar maslaha mafi alheri ba sai an kai ga cin zarafin juna ba nakan gaya wa mutane da yawa cewa mutuwan aure ya fi zama cikin kunci da cin zarafi daraja saboda 'ya'yan da aka da suka girma a cikin cin zarafi wannan cin zarafi da suke gani kullum yana yi musu lahani fiye da idan iyayensu ba sa tare to me yasa kike ganin haka domin rabuwan iyayen ma ai yana da wani tasiri a rayuwar yaran akwai abin da bai da tasiri ne a rayuwa anti madina babu komai na rayuwa yana da tasiri me yasa muke maganan ilimin iyaye mata yanzu saboda yana da tasiri sai dai shi tasiri ana danganta shi ne da aida tasiri mai alheri ko kuma mara alheri ko kuma mai cutarwa ko kuma mara cutarwa to sai ka duba ka gani shin menene zai fi tasiri a gare ni ni a matsayina na macen ko kuma a'a kai a matsayinka namiji shin mu zauna mu tattauna mu sasanta mu daidaita tsakanin mu shine mafi alheri mai yiwuwa ne ko ko a'a mu rabu idan mu zauna mu sasanta tsakanin mu mu zauna cikin aminci da kauna shine za mu iya yi mai yiwuwa ne to mu za mu zauna mu yi idan kuma hakan ba zai yiwu ba komi ya lalace a rabu cikin mutunci shi yafi fi saboda me saboda an aka rabu cikin mutunci babu ɗacin rai babu ɗacin zuciya babu wannan raunin na cikin zuciya da zaka dinga tunanin wannan matan da na so ta na kyautata mata na zauna da ita mun rabu kaman wuta da auduga ita kuma ba za ta yi wannan tunanin wannan namijin da na aure shi cikin aminci ya ci zarafi na ya da ke a babu wannan za a rabu raɗaɗin ba zai yi yawa ba su kuma 'ya'yan eh za su ji zafi za su ji ciwon cewa iyayensu ba sa tare mm. amma ba za su ji zafin zama tare da iyayen suna kallon su kullum uban yana da ki uwar ya zage ta ya ci mutuncin ta ko kuma ta ci mishi kwala ta ci mutuncin shi ta zage shi ta kawo mishi abinci ta watsar mishi a gaban shi babu daraja kin gane duk ba za su ga wannan ba eh, duk wannan shi ma cin zarafi ne kuma akwai illa saboda babu dan da zai kaunace ki a matsayin ki na mace ga kina yi wa uban shi wulakanci wallahi ba zai so ki ba daga cikin ke fito amma yana gani kina wulakanta uban shi kullum a gaban ki a idan shi wallahi duk sanda yake miki zai kankare to ina to to me zai wa uban idan shi kuma uba dukan yake yi kullum yake so in ce kenan eh. haka zalika kana namiji duk sanda ɗanka yake maka ko yarka take maka kana cin zarafin uwarsu kullum suna gani wallahi akwai ranan da zai kai ga za su tsaya mata in kuma ba su da wannan karfin halin da za su tunkare ka su tsaya wa uwarsu to ina tabbatar muku da cewa wannan cin zarafin uwarsu da kake yi da dukan da ya riga ya musu rauni a rayuwarsu ya karya musu wani laka a jikinsu ba za su iya tabuka wani abin kirki ba a rayuwarsu saboda ya ka riga ka karya musu laka shine ake cewa breaking it has broken their spirit hmm. bari zo ga dai ki barista hasana ta yaya za a gyara wannan al'amari namiji ya fishi ya ci zarafin matarsa a gaban 'ya'ya ko kuma mata ta fishi ta ci zarafin mijinta a gaban 'ya'ya na farko dai hali zanen dutse ne ko an goga shi da magogin karfe bai goguwa akwai cin zarafin mace da ya zama halin maza hali a'a halin halin da nike nufi a nan shine akwai wanda sun ga iyayensu suna yi sai suka tashi da shi ya zama musu hali akwai wanda ba su tashi da shi ba an tura su ne ya kai bango suka fara yi ko mace ko namiji domin ka bayan da ita yar wata wata ce akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza a wannan gurin ina son dukkan su biyu ko ya fi karfin zuciyan shi namiji ne na farko shine kan gida shine babba shine da farko ya kamata ya danna zuciyarsa. Mm-hmm. in ya fi karfinsa muna da dattawa a arewa ai muna da wali wanda ya shiga tsakanin wanda ya shiga tsakanin ku ko kuma wanda ya mika eh, wanda ya tsaya ya karbi yarinyar ya mika maka ita a je a same shi a yi zama in har ba son iyaye su je sai a yi zama amma in abun ya fi karfi mu a fannanin lauyoyi za ka iya rubuto petition zuwa ofishin attorney general of the federation na biyu kana iya zuwa fida international federation of women lawyers na uku kana iya neman loya mai zaman kanshi ya shigar maka da kara kotu amma mu ba mu cika son haka ba mukan so ne a yi me a yi sulhu ba mu kan ji daɗin mu gan uba ya tafi hanyar shi uwar tafi hanyar shi an bar ya su kadai gobe ya su zo su zama mana damuwa domin inuwan uwa magani ne inuwan uwa kariya ne yayin da uwa ba ta na a gida an musguna ma yaro yaro ya tashi da musguni wani damuwa ne kuma gobe ya yi aure ba zai zama mutumin kirki ba mu ba mu cika son haka ba ba mu son mu gan mace ta yi hanyanta miji ya hanyar shi amma yayin da aka ce mana fa ya kai inda kullun kana duka har mun gan ya kai ishun da za a ɗauki rai mu da kanmu za mu shigo mu ce a raba auren nan ba dole ba dole ba doka ya yadda ku yi haka kwarai kuwa yayin da an kai ar abin da ya kai za a ɗauki ran mutum a raba auren kawai kowai gabansa ba lalle ba tabbas ina kira ne da babban murya zaman lafiya ya fi zaman dan sarki hakuri shine mai gishirin zaman duniya mm. amma yayin da ya kai inda har za ka ɗauki ran mutum a'a muna kira da babban murya ka zo kotu mm. in ka zo kotu lalle kana da kyakkyawan shaida cewa lalle hakan ya faru za mu yi bincike in muka gano cewa haka ne za a raba lawali barin zo gare ka kana namiji kuma eh, wanda ake tsammanin ai ne kan gida kuma mai daukan nauyi menene abin da zai sa maza su fidda ransu daga cin zarafin mace menene ake so mace ta yi da zai kwantar wa miji da hankali da ba zai ci ta ba. Ai kamar dai zafi din da farko kuma na ka bakata kan cewa har ga Allah din a ne da mazan suke ɗauka ne akan matan yake kawo wannan rashin fahimtar da ake samu samu. Idan dai har a ce mu za mu taimaka a samun mu da matan ayyukan yi a ko ina suke ma aiki ne na albashi in ma aiki na kasuwanci to haka zai rage sosai wurin bani bani da har zai kawo irin ransu mazan na ɓaci kan wannan abu. Dan mazan kam sun nuna gaza kasa duk wanda ke gana wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan abu kan an ce ya kan kan ya kasa sauke haƙin da Allah ya masa kai to gaskiya akwai sakaci a ciki kuma gaskiya kamata a ce ya haƙuri ya samu zuciyarsa salama ya yi haƙuri da cewa ga yadda abun yake gaba ɗaya tun farko kai kai ka ganta kana kana son ta kuma har aka amince ka zo ka zauna tare aka samu yaran haka yanzu ka yi haƙuri ita kuma kowa ya samu kansa salama a mutunta juna ita kuma yin akwai abin da take da baya so ta yi haƙuri amma dai duk bai kai irin rashin sauke nauyin da Allah ya masa akan mata ba insha Allah. To da fatar masu sauraro sun amfana da shirin kafin mu sallama da bakin namu za ku ji shawarinsu ga ma'aurata da kuma matasa maza da mata. Masu iya magana suka ce barewa ba ta gudu ta yi rarrafe. Muna godiya ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da ya gwagwarmaya Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma ɗan jarida Lawali Ibrahim Babangida da wakiliyarmu Madida Dauda da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza. A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Hafiz a takaice, a karan farko tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas. gwamnatin biden ta ɗan dakatar da safarar wasu makamai zuwa isra'ila a sa'ad da ake bayyana damuwa akan manufarta na faɗaɗa hare-harenta na soji a rafa wani matakin da amurka ba ta yi na'am da shi ba an kashe jami'an tsaron taliban akalla su uku a yankin arewa maso gabashin afghanistan inda ake tashin hankali jiya laraba sannan wasu su shida sun jikkata mabambantan majiyoyi kama daga mazauna yankin da ma'aikatan asibitin yankin sun tabbatar da alkaluman waɗanda abin ya ritsa da su 'yan sanda a birnin washington sun tarwatsa wani rukunin masu zanga-zangar goyon bayan falastinu da suka yi dirshe a jami'ar george washington da sanyin safiyar jiya laraba tare da tsare mutum 33 abinda ya hukumomi suka shaida kenan an yi kamen bisa samunsu da laifin yi wa jami'an 'yan sanda duka da suka da shiga harabar hukumar 'yan sanda na gundumar columbia abinda ofishin 'yan sandan birnin ya faɗa kenan wakilan gwamnatocin afirka akan bayanai da fasahar sadarwa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa jakadu da ƙwararru za su gana a nairobi a cikin wannan makon domin tattauna yadda za a iya amfani da data tsakanin kasashe ba tare da barazanar yiwa bayanan sirrin mutane kutse ba ministan bayanai da bunƙasa tattalin arzikin dijital na ƙasar kenya eloid owalu ya ce afirka na buƙatar ta inganta dokokin shari'arta domin ta shawo kan ƙalubalolin da za su iya tasowa da suka shafi lamuran dijital. a shirye gwamnatin biden take ta tsaurara matakan bada da mafaka akan iyakar amurka da mexico da taimakon wata dokar da ka yiwu a fitar da ita yau alhamis bisa bayanan wasu majiyoyi da ke da alaka da batun su uku manufar wannan sauyin shine don a rage alkaliman bakin haure da ke shigowa amurka ta barauniyar hanya to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai sai kuma dadi balawe da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu charleston muhammad hafiz baballe da ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum